Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mako da yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai shirin wanda a cikinsa za a ji cewa a tarayyar najeriya hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi wato ndlea ta yi wani babban kamu na wasu miyagun kwayoyi a wasu biranen ƙasar jami'an hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya wato ndlea sun gano wani otal a nan birnin abuja da ake matukar hada-hadar miyagun kwayoyi a jamhuriyar nijar kuma hukumomin yankin da magaram ne suka tashi tsaye domin yakar matsalar kin biyan haraji da ke ci gaba da samun gindin zama a yankin na da magaram ina jin a bara dala ɗaya ba ta karo kenan shi kuma sai da shi ne aikin aikin ƙasa wannan dole ne mu tambayi mutane su biya dan su sa mu a hanya su ba mu dama mu yi musu aikin da ya kamata babu yawan wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala za mu koma gurbin da a rika cewa baya baya baya baya ba mu ko shine muke gudu idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila. Shi Muhammadu Buhari ya kasa bincika da kyau ina ne matsalar nan ta samu asali cewa aikin nan ta tsaya. Ba a son yin aikin ne mu ne ba za mu ce komai ba amma ni ka fahimta na gaskiya injina Solomon man ya ya kokarin sa ya kamata Najeriya ta sani ya Taraba ta sani ya iya kokarin sa akan magana wutar Mambila kuma mun mun yaba masa mun tabbata cewa kwararre ne wajen aiki yana da kishin kuma jihar taraba allah ne kawai bai nufa wannan aikin zai yiwu ba akwai shirin yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri a jiya litinin mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa a birnin hague ya buƙaci kotun ta bashi damar sake buɗe shari'an binciken laifukan yaƙi a kan ƙungiyar taliban da reshen is a afghanistan ta khorasan kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru goma sha biyar tana binciken laifukan yaƙi a afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita amma kuma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar amurka ta dakatar da binciken a bara inda ta ce ita ma tana gudanar da nata bincike kafin taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata kotun manyan laifukan ita ce matsayi na ƙarshe wurin binciken laifukan yaƙi a kan ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe da suka gaza ko kuma suka ƙi gudanar da bincike sabon mai shigar da ƙara a kotun karim khan ya ce tun da ƙasashen duniya sun tabbatar da gwamnatin kabul ta faɗi to lallai an samu sauyin al'amura an kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar lahadi a cewar shaidu ana tuhuman halin da aka kai a yankin karamin hukumar kaura mai fama da tashin hankali a jihar kaduna da dadewar rikicin addini tsakanin hausawa da fulani da galibinsu musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar da kuma 'yan krista da yawancinsu ke zaune a kudancin jihar mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar lahadi kakakin 'yan sandan kaduna ya ce ba shi da cikakken bayani akan batun da ya faru a yankin da aka sani da yawan tashin hankali a cikin watan agusta ma an kashe mutane biyar kana aka kona gidaje da dama a wannan harin a ƙaura. ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da china ta kakaba wa hong kong yayin da birtaniya take kashedi ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da birtaniya ta yi sa. china ta tabbatar da dokar tsaron ƙasar ne a cikin watan yunin bara a matsayin martani ga masu zanga-zangar kijinin gwamnatin hong kong beijing tana ikirarin cewa yin wannan dokar ya zama tilas saboda maido da doka da oda a ta bakinta domin kare 'yancin mutane masu sukan lamiri sun ce dokar tana takaita hakkin bala'adama kana an kafa ta ne saboda danne 'yan adawar siyasa an kama sama da mutane 140 a karkashin wannan dokar tun lokacin da aka yi ta ciki har da 'yan majalisa na bangare 'yan adawa da 'yan raji da 'yan jarida da kuma masu kafafen yada labarai a cikin waɗanda aka kama akwai ɗan ragi mai adawa anili wanda aka zarge shi da haɗin baki da 'yan ƙasar waje a shekarar 2020 bayan da ya nemi gwamnatocin ƙasashen waje su ɗora takunkumi a kan china da hong kong labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kamfanin pfizer mai yin magunguna ya fara gagarumin gwaji na wani magani da zai bada kariya ga waɗanda suke tare da mai ciwon covid-19 gwajin maganin da ake sha zai hada ne da marasa lafiya manya 2,660 waɗanda ke zaune a gida guda da mutanen da suka kamu da cutar covid-19 Pfizer yana nazarin magani akan mutane da suka taɓa kamuwa da COVID-19 amma ba su fara nuna alamomi sosai ba. a halin da ake ciki kuma a jiya litinin an yi wa shugaban amurka joe biden karin allurar rigakafin covid-19 na uku kwanaki bayan da gwamnatinsa ta tabbatar da allurar rigakafi na uku na kamfanin pfizer ga wasu mutane biden ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta white house kafin a yi masa allurar cewa karin rigakafin yana da muhimmanci amma ya ce abu mafi muhimmanci shine mutane su je su karbi allurarsu ta farko a ƙarshe a jiya litinin babban alkalin da ke binciken wata gagarumar fashewa a tashar jirgin ruwan beirut ya ajiye aikinsa bayan da wani tsohon babban minista ya nemi a kore shi alkali tarek bitar shine alkali na biyu da yake jagorantar binciken mai tsarkakiya da wahala ya soke tambayoyi da zai yi wa wani tsohon janar soja na sashen tattara bayanan sirri da aka shirya yi a jiya litinin kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta yanke hukunci akan ko za a kore shi ko kuma a'a idan har an tabbatar da koren bitar akwai yiwuwar binciken zai fuskanci matsala lallai zai yi wahala wani alkali na uku ya ci gaba da aiki yayin da ake samun barazana daga manyan 'yan siyasan kasar waɗanda suke mara wa yunkurin dakatar da binciken lamarin nan da yana faruwa ne a lokacin da manyan 'yan siyasar libanan ke ƙara tsadar bitar wanda ya ci gaba da binciken a cikin watan fabrairu daga alkali na farko fadi sawa wanda shi ma aka yi waje da shi akan irin wannan matsalolin daga manyan 'yan siyasa da ya tuhume su da rikon sakainar kashi da ya kai ga fashewar. da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar wato ndlea ta yi wani wawan kamu na wasu miyagun ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram sama da dubu uku a biranen abuja da edo da kuma kaduna tare kuma da cafke wasu da ake zargi da hannu a cikin wannan al'amarin daga birnin abuja ga hassan mai maina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton jami'an hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA sun gano wani otal a nan birnin Abuja da ake matukar hada-hadar miyagun ƙwayoyi inda suka kai samame so kuma sa tafke nau'o'in miyagun ƙwayoyin ciki har da ke da alaka da hodar Iblis. Bincike ya nuna cewa otal ɗin na gudanar da hada-hada ne a unguwar jama'a ba kuma tare da cikakken izini ba. tuni da shugaban hukumar ta ndla na najeriya brigadier general buba marwa ya umarci rashin hukumar da ke nan birnin abuja da kuma hukumar binciken kadarori ta najeriya da kuma kudade da su duk mai yiwuwa bisa doron dokokin najeriya don ganin an kwace wannan otal din an kuma mallaka shi ga gwamnatin tarayya don hakan ya zama darasi ga wasu da ka iya barin ana hada-hadar miyagun kwayoyi a gidajensu. Hukumar kazalika ta cafke wata mata mai suna Oxibo Joy Inneka a filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Muhammad da ke birnin Legas. Dauke da miyagun kwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram goma sha biyar da ɗigo goma sha biyar da ta niyyar safararsu zuwa ƙasar Burtaniya. Wata sanarwa da kakakin hukumar na ƙasa Mr. Femi Baba Femi ya aiko mana ta ce filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ɗin da ke birnin Lagos. jami'an nasu sun kuma tafke wani mai fatocin miyagun kwayoyin mai suna Nwaji do sai Emmanuel da kori ɗin da nauyinsu ya kai kilogram 5.65 a kan hanyarsa na zuwa kasar Ethiopia. Har wa yau hukumar ta NDLEA ta kuma kama wasu mata biyu a jihohin Kaduna da Edo da miyagun kwayoyin inda take gargadin duk masu irin wannan ɗabi'a da siwa kansu kiyamun lele su nisanci tu'amali da miyagun kwayoyi in ba haka ba kuma to za su yaba wa aya zaki hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nishar inda hukumomin shiyar da magaramtar biyar suka tashi tsaye domin yakar matsalar kin biyan haraji da ke ci da samun gindin zama a yankin da magaram yanzu haka da hukumomin na da magaram sun kaddama da wani kamfe na musamman na faɗakar da al'umma mahimmancin biyan haraji kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na tamar abari daga da magaram magaji dan kaka magajin gari ne na shiya ta biyar din ya fara da bayyana matsalolin haraji da suke fuskanta a wannan shiya tasu yau an sami 'yan shekaru biyan eh, diya a cikin komin da na sani ban na ci a cikin kasa ko a cikin wani wuri ni dai a cikin wannan da'ira tawa da na sani abin ya ɓari mutane sun yi amusu mugun sabo ba su biya ina jin a bara dala ɗaya ba ta kawo kenan shi kuma sai da shi ne aikin aikin ƙasa wannan dole ne mu tambayi mutane su biya dan su sa mu a hanya su ba mu dama mu yi musu aikin da ya kamata in ba biyan wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala za mu koma gurbin da a riga cewa ba yi ba ba ba ba mu ko shine muke gudu hmm. kenan muna so kowa ya biya da musu aiki wala kowane tsari ne suke ganin za su yi dan ganin ba a koma yar gidan jiya ba da mutane mutane suke kin biyan haraji a wannan shiya? A'a, shi karo da sauran tax akwai dan bambanci. Shi karo aikin mai gari ne. Kowane mai gari ya je shi tambayi talaka irin da suke na da. Ka san gidan wani mutum kaza suke biyan karo. Ka je ka ka iske mai gida ka ce to takardar karo ta hutu mutanen ka kaza ne sai a ɗauka mu a nan karan dala ɗari da arba'in ne kenan dala ɗari da arba'in so alimka ta so kaza kaza za ka bada. shi kuwa mai martaba jarma na babban tafki alasan jarma a matsayin shi na wakilin al'umma sun ba da misali shi a gaban jama'a. eh gaskiya ne wannan taro mun zo shi kuma yanzu milin sama na biyan karo mayar ya biya karen shi ni na biya kun sai sun biya masu gari ruwa sun biya wakilan 'yan kasuwa duka na kowane gari sun zo kowa biya diya shi yanzu gashi mun ba su yanzu akwai karne da aka kawo kowane mai gari an muka mishi karnen shi an bashi da ne so mu yanzu daga yanzu diya za mu in insha Allah babu wata matsala sai dai a ɗaya waje akwai rashin bitar girgam na kidayar al'umma za a iya aiki ne da tsaffin ko akwai wani matakin da za su ɗauka to kwanakin baya yau da sati biyu mun kirawo masu gari mu zauna tare da su muka ce kowa zo yi kankara an an kankare wanda suka mutu ko matan da aka rubu da su kuma sauran yaran da suke gida matasan a zo a rubuta su wasu sun tsuha amma ba a hudda mutum daga cikin rijistar amma a karne ana hudda shi shi ma akwai gurin shi da ake rubuta shi kenan wannan matasan su za su yi jagorancin wannan karna daga nasu bangare babbar ma'aikatar magajin gari ta da'irar da magaran ta yi zama na musamman don samo bakin zaren matsalolin da suka baibaye ta kamar yadda abdulrahim balarabi babban magajin gari na da'irar ta da magaran ya bayyana a wannan zama dama doka ta ce kowane wata uku uku ya kamata a sai wannan don mu cika ka'ida ta doka na farko zamadi babu diba kan zancen kuɗi wanda muka samu na man fetur mun samu miliyan 123 goma sha uku za su shiga cikin ayyukan yau da kullum amma ɗari da goma su ne za a kasa aikace aikace wanda mutane za su gani wato abubuwa wanda za a gigina ko wanda za a kakawa wanda shine ake cewa investissement za mu tantana buskan zancen damana mutane suna ta jiran su ga sakamako abin da zai kasance buskan zancen abinci na biyu akwai zancen rantar scholar za a koma lakwal wani mataki aka ɗauka don lakwal ta tafi da kyau kun sani sadai lakwal a magaranta na cikin matsala akwai magana babba matasa suna cikin mugun matsayi a yanzu akwai matsala a wajejen su masu hannu da shuni su kama na tallahin da suke iya kama na. mai tsari wanda in aka huto daga wannan zaman ba an sha shayi ba ne an watse a a kudo wani abu mai tsari wanda za mu yi maganin wannan. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. To madalla za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda al'ummar jihar Taraba ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila. Ga dai ra'ayin Alhaji Abubakar Naira dan jihar ta Taraba kan wannan batun a hirarsu da Salisu Muhammad Garba. Magana man bilan nan kowa ya sani a Najeriya ya kai shekara arba'in ana fama. Ya fahimta na batun magana cewa shi injina Sala Mamman tsohon ministan wutar lantarki akan cewa ya gaza ko kuma rashin iya aiki wannan bai taso ba. In har Najeriya da kuma jihar Taraba su musu adalci ta lura da wannan al'amarin ko anan baya ba ranar biyu ga watan Afrilu bakwai a nan mulkin Obasanjo ai an ce ana aikin wutar lantarki man bila. Aka dawo nan 2015 mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya za kama mulki ya ba fashola wurin ya zauna shekara hudu fashola na fawa akan ana aikin wutar lantarki. Dandan 2019 2019 kuma da Allah ubangiji ya sake dawo da Muhammadu Buhari ya kawo injina Salamu a matsayin ministan wutar lantarki ya bayyana duniya ba filin kowa ya sani ya ce ba filin ma bare ma a ce an share to ai ya kamata tun da yace ba filin ya bayyana gaskiya tun da gaskiyan kuma ake shi a bincika ina ne aka samu damuwan da za a ce ba filin ma bare ce an fara aiki dan kuma lokacin sa ya ya kokari ya zauna da gwamnatin Taraba an yi maganan fili tunda hakkin fili yana wuyan gwamnatin Taraba ne an yi maganan fili har ma ya bada kuɗin fili a lokacin da yake minista ya bada mm, kuɗin fili miliyan 800 an je kuma an duba ministry daga fawa sun je sun duba an tabbatar da filin nan an ba da kuɗi sauran gwamnatin taraba ta ba fadar gwamnatin fili a cikin da aiki to amma ya za a yi a kawo wannan kalmar cewa gaza daga gare shi ne kaga kamata a yi adalci to da wannan alamar ina ne aka samu matsala ina ne abin ya makale tunda ya ga duniya cewa ba filin a zuwansa ba filin kuma dama an ana aikin to kaga kamata a yi masa adalci da wannan ina ganin a fahimta na a lura da kan wannan maganar ina ne aka samu dama shi Muhammadu Buhari ya kasa bincika da kyau ina ne matsalar nan ta samu asali cewa aikin nan ta tsaya ba a son yin aikin ne mu da ba za mu ce koyi ba amma ni ka a fahimta fahimta na gaskiya injiniya salaman man ya iya kokarin sa ya kamata Najeriya ta sani jihar Taraba ta sani ya iya kokarin sa akan maganar wutan Mambila kuma mun mun yaba masa mun tabbata cewa kwararre ne wajen aiki yana da kishin kuma jihar Taraba Allah ne kawai bai nufa wannan aikin zai yi ba. Cewa Muhammadu Bari ya kamata ya sani ya bincika menene matsalar yake faruwa a maganar Mambila. Injiniya salaman man a wannan wuri ya shekara biyu ya ga a duniya ba a fili ya kamata ba a san da wannan maganar ba a filin nan fa ya faɗa in ma wannan gaskiyar sa ne ka masa wannan matsalar Allah ne zai buɗa masa wani hanya daban amma Allah taimake mu ya taimake Najeriya ya taimake Taraba. To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da far’a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita ɗari da biyar a Ghana kuma ana samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kuli zan gabatar. na hanyoyin da ake samun haɗurra tsakanin mota, mashin, mutane suna mutuwa a kai. Ko abin da sani ne yan sanda su rike su yi kaɗa a wannan area domin area ce wanda ya kasance kausuwanci a kai domin duk inda ake harkar dukiya in babu yaran tsaro na wuri hankali bai kwance. In ma wutan nan ba zai iya saya ba ko da sola ne aka kafa muna karan nan ta zama a shige haske kowane lokaci. Muna biya ga hukuma kuma bai bai dace ba a ce kamar irin kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha muna bukata asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukan muna alkawali amma alkawali nan kama an shika dusa asare masu wada hada a kasuwar kasa da kasa ta a kinyale wani yanki da ke da birnin badin na jihar oyo a lardin kudu maso yammacin najeriya kenan a dakace mu Afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masare 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayya a matakai daban-daban na cikin ginshiƙai ko ruhin tattalin arzikin kowace ƙasa ko lardi a duniya. kuma abu ne sananne cewa gudanar da hada-hadar kasuwanci na bukatar managarci kuma kyakkyawan muhalli mai kunshe da ababen tafiyar da rayuwa kamar matakan tabbatar da yanayin tsaron kadarorin 'yan kasuwa da rayukansu samar da hasken lantarki da ruwa mai tsafta cibiyar kiwon lafiyar bani adama da dai sauransu. 'Yan kasuwa da ke hada-hada a kasuwar shanu da sauran dabbobi ta yankin a Kinyale mai nisan kimanin kilomita goma daga birnin Badum fadar gwamnatin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun koka kan rashin kyakkyawan yanayi a kasuwar duk da dimbin kuɗin haraji da gwamnati ke karɓa a hannunsu a kowace rana. Abokin aiki Hassan Umaru Tambol ya haɗa mana rahoto a kan wannan lamari. Tun kusan shekaru ashirin kenan da aka kafa babbar karar shanu ta ƙasa da ƙasa a garin Akinyele waje da birnin Ibadan. Wannan karar shanu dai tana fama da matsaloli iri daban-daban ciki har da rashin kyawun hanyoyi, wutar lantarki, tsaro, makarantar boko, ruwan sha da dai sauransu. In ji shugabanni da jama'ar da ke hada-hada a karar. Suna Umar Ja'i, shaman karar Akele, karar shanu Akele, idan Osite. Alhamdulillah tsaro dai a halin da ake yanzu sai mu ce mun gode ma Allah. Kowa sanin kowa ne a nan kara kaɗai ne muka dawo. dawo a nan sai kuma gari a kele to yanzu mun dawo nan kuma a kirta bunƙasa ga kar awaki ta taso ta sami buga ga gari sun taso ga kaso sasa da Allah ka mun nan mutane sun sun yawa dai a takaice yanzu to kuma hakika yan sanda yanzu da suke nan su yi mura kaɗan ko abin da sani ne yan sanda sun rike su yi kaɗan a wannan area domin area ce wanda ya kasance kasuwanci aka yi ana hada hada da jama'a sosai sosai saboda haka mu dai muna halin da yanzu muna gari tsaro ya muna kaɗan muna neman ƙari muna neman taimako ga yan sanda da sauran jami'an tsaro gaba baki daya domin ta taimaka muna Allah taimake mu ku ce mun sami zaman lahiya kan wannan abin. Kun taba neman wannan tsarin jami'an tsaro irin 'yan sanda da su masu jakwala kamar civil defense da sauransu ga manyan jami'an tsaro irin su commissioner 'yan sanda. To mun gaba zuwa neman 'yan sanda a nan area domin muna da OC nan a kara to mun ne a bamu DPO domin mu sami 'yan sanda masu taimaka muna. To kuma a lokacin nan kamar shekara ɗaya da na wuce ko shekara biyu to har yanzu dai shi ya yi muna da ciyar da za su zo za a kawo su amma har yanzu mu ga wani ƙari yan sanda wanda muka zo muna ba muna nan dai haka da yadda muke muna kokarin zai ce wadda kan dukiyo mu abin sai dai a hankali. To yanzu da a ce ku faɗi kamar yan sanda ko jami'an tsaro nawa kuke son a ƙara mu kamar guda nawa za ka ce. A nan idan mun samu a irin kasu ne wani lisa wajen kasuwa hudu kuma ga garuruwa banda kasu ne ga garuruwa ai ko yan sanda ɗari a ƙarar mu daidai muke da su domin su kare mu da lahiyar mu domin duk inda ake harkar dukiya in babu jami'an tsaro na wuri hankali bai kwance. Wannan satin da ya wuce ma ya sufin tafiya ina komanda na su ta zo mace ce mu yi mutum da ita ce wadda ta taimaka muna game da ta sa ido akan anguwanmu bana yan sanda ita ma ta kula da irin halin da muke ciki ta mai da hankali a kiyar da jami'an tsaron ta ta kula muna. Ni sunana Umar Yaro a kinyi lokacin ganin ba ciya mamu yake Allah. Gaskiya abun zan ce akan hanyoyin gani a kinyi na mota gaskiya yau sun dame mu. Bayan sun dame mu muna neman hukumar nan ta gwamnatin a kinyele don Allah ta samu abin da ta yi a kai ta gyara muna hanyoyin nan saboda ana sa matsaloli. Na farko dai ma kawo sukka da motoci a koyaushe saboda rashin hanyoyin ga suna kawo matsala kai mutane ma suna mutuwa kai saboda haka shi muke neman taimako gare ku don Allah taimaka zaman da muke nan zaman gwamnati tsakanin mota mashin mutane suna mutuwa a kai don Allah a gyara mun hanyoyin nan saboda mu samu walwala mu samu kuma inda muka bi mu zo mu nemo abin da muka ci sunana Alhaji Yusuf Abubakar wanda ake fi sani da Alhaji Yusuf Dogo kasuwan namu na kara ake kara sanun nan gaskiya utan nan bai saya ba saboda haka gwamnati na state da chairman local government da sauransu ya kamata in ma wutan nan ba zai iya saya ba ko da solar ne aka kafa muna karan nan ta zama a shige haske kowane lokaci na bana nake so gwamnati ta yi a kaga ba mu da karfin da mu mu she mu za mu neman wuta ga kanmu duk da haka dai za mu kira yau za mu kira gobe za mu kira jibi ba mu gajiya da kira ko a tituna nan nan da ya wuce gaban kada da bayan kada na duk da aka kafa muna ko da solar sunana Alhaji Abakar Sambo to ina kira game da ilmi makarantan boko a nan a kele local government gwamnati ta yi taimaka muna don saboda dan shekaru da yawa mun taba rubutawa akan neman wannan abubuwan kuma Allah ya sa bai samu ba har yanzu dai muna nan biye da aka wannan abu har yanzu dai ba wani an san da ya fito akan wannan takardu yanzu waɗanne irin makarantu kuke so abinda dai muka fata a yi muna makarantun ne na yaran da za su karanta su ma kaf su ta da mun ka tayi don saboda mu abin ya riga ya yi muna nisa to ba mu fata su haka su tabbata haka muna fatan gwamnati taimaka muna waɗannan yaran su samu ilimin zamani sunana Alhaji salawu Maruf ne ne chairman two brothers and dealers your State chapter. Uh, muna roko ku koma babu ruwan sha ruwan wanda shanunmu ma sai sha ba muna roko ku koma su so su taimake mu su ba mu ruwan sha kuma su ba mu ruwa wanda shanunmu sai dinga ci sai sa mu ma muna yi abin da ta dace na gudu-gudu bangaren katu tax muna biya haraji ga hukuma kuma bai dace ba a ce kamar irin kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha kasuwan mu muna rokon su su so su taimake mu su yi mu ruwa na sha kuma da ruwa wanda shanunmu sai dinga sha kuma so su yi mamu gidan baki du bakin mu kowa ina somna inda ya gane ni amma hukuma ya yi mamu gidan baki kagan bakin mu ya zo sa dinga samu inda sa dinga foto wannan shine muna roko hukuma su su tafi mu akan shi sunana magaji dan malam gada wanda gaskiya nan ya dace asibiti saboda nan a kila daji ne inda muke don Allah gwanda taimaka muna ai muna asibiti kuma sannan ai muna asibiti na dabbobi saboda kullum akwai dabbobin da ake bukata ai musu allura da sauransu da na mutane duka muna bukata mun taba kai wannan bukata ga gwamnatin jiha ko kuma ta karamar hukuma ai duk lokacin kamfen yan siyasa suka zo za su ce muna suna nema gare mu mi a bukatoci mu ma muna nema gare su ga abin da a bukatoci mu muna bukata asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukan muna alkawali amma alkawali nan kama an shika dusa dan oro suna na Umar Oro inda nika kira da gwamnati don Allah don ma'aiki ta taimaka mu da daruwa kamar karaga ta a kenyal a ce babu ruwan sha kuma dabbobi sai an kora su daji to don Allah muna roƙon gwamnati tallafa mana na tuntubi kakakin gwamnatin jihar Oyo Mr. Taiwo a hadisa don jin tabakinsa a game da bukatun jama'ar karar shanu ta a kinyale ibadan amma bai ɗauki waya ba na aika masa da sakon katta kwana bai ba da amsa ba shi ma shugaban karamar hukumar a kinyale honorable tauhid adedigba na ziyarci ofishinsa amma na iske bayanan kuma na nemi a bani lambar sa ba a bani ba to Allah ya kyauta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba kin. Masu sauraro da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar tambol Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanen ta mutananta To madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Muhammad bazum ya aiwatar da canje-canjen gwamnonin jihohin kasar. a ci gaba da ɗaukar matakan inganta hanyoyin tafiyar da al'amuran mulki watanni shida bayan da ya karbi madafin iko jaridar ta ce gwamnoni biyar daga cikin takwas dukkan su sabbi ne yayin da gwamnan difa isa lemin da takwaransa ya mai udu ambuka kowanne zai ci gaba da zama akan kujerarsa shi kuwa gwamnan da magaram isa musa zai koma jihar tawa jaridar louis sahel na cewa gwamnatin nijar ta bayyana bukatar sefa biliyan ko miliyar 2,888 da yanka a matsayin tsarin kasafin kudaden kasar na shekarar 2022 sabanin yadda aka bukaci biliyan 2,830 a shekarar 2021 da ke nunin karin kashi biyu daga cikin ɗari na jimillar waɗannan kudaden kasafi jaridar ta ce tsanantar matsalar tsaro da dalilai masu nasaba da annobar corona da faduwar darajar ma'adanan karkashin ƙasa da kuma illolin da canjin yanayi ya haddasa ne mafarin wannan rata kuma tuni aka aike wa majalisar dokokin ƙasa ƙudurin dokar wannan tsarin kasafi domin ta yi nazari a kansa jaridar lebanon na cewa yara sama da miliyan biyu na bukatar agaji daga cikin mutane miliyan uku da dubu ɗari takwas da aka kesta cewa suna cikin halin bukata a Nijar. Kamar yadda asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yara wato UNICEF ya sanar. Wanne ya ƙara da cewa akasarin waɗannan yara na zaune ne a yankuna masu wuyar shiga ga jami'an ayyukan agaji jeriyar ta ce wannan al'amari da ya samo asali daga yawaitar ayyukan kungiyoyin ta'addanci a kan iyakar kasar da burkina faso da mali da libya da nigeria ya haddasa kaurar mutane da dama 'yan gudun hijirar cikin gida da waɗanda suka gudo daga kasashensu mu da jaridar lanketer wacce yake cewa an ƙara samun haske game da badakalar nan ta miliyan dubu takwas na da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Ibu Karage ya fitar daga asusun Betulman ta taɓa rauniyar hanya. jaridar ta wallafa sunayen wasu jami'an ma'aikatar kuɗi da na asusun betulmanin ƙasa da 'yan sanda haɗe da wani masinja waɗanda ibu karage ya yi wa ruwan kuɗi don kada su ɓata masa lokaci wajen ciro kuɗaɗen da yake bukata daga aljihun gwamnati sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muka daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin mai A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni sufa Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin mai.